da bar barkamu da ƙara kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na tafiya da buninka sunana mudassar ibrahim maskawa wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri na tafiya da buninka a yau za mu zanta da babban bakuwar mu wannan ba wata bace illa ziya'atul haq usman tahir barkanki da zuwa barka dai ke ce bakon mu a yau <laughs> na gode babbar bakuwa in cika mm. to a yau abin da za mu zanta da bakuwan mu mata sukan kira suna bukatan yanci musamman matan aure kowa sukan so a ce suna da yanci shin menene yanci ga matan aure kafin mu je ga bakuwar tamu za ku iya bibiyan mu ta dandalin sada zumunta musamman facebook liberty 103.3 fm abuja da kuma liberty tv a kuma bangaren instagram kenan liberty tv eh, news har ila yau za ku iya lalubar mu a 103.3 fm da ke nan abuja da kuma 103.3 da ke kanan dabu har ila yau za ku iya bibiyar mu a youtube liberty tv news za ku gan mu kai tsaye a cikin wannan shirin na tafiya da gwaninka hajiya ziya'atul haq ka faɗa ne haka kin ji abin da muka zo da shi eh, eh. shin wani irin yanci ne mata suke bukata musamman matan aure um, wannan tambayar mai faɗi ne zan ci ko? Mm. yawwa wannan tambaya mai faɗi ne saboda kaga shi aure yi ibada ce mm. fannin zan fara rubanta ma kenan ibada ce mm. so that means tana da limit kenan akwai abin da Allah ya ce ka yi akwai kuma abin da baka isa kai ba to idan mace ta ce tana son yanci a aure ana tunanin kuma idan ni ni ce a auren na ce ni ina son yanci basically it's just ina so kar a suppressing muryana ba na son idan na yi magana a ƙiji na idan na bar shawara a ki ɗauka mm. ba na so in ci zan yi abu a danne ni musamman idan abun bai saba wa addinin islam ba eh. ko kuma ba wai ya goyi san akwai wani abu da al'ada ne but kuma saboda ya zo shi da kunya mm. yana da kyau mm. ba za a ce wai ai al'ada ne a saboda ka a bar shi a al'ada ne musa al'ada ne kamar wani iri kenan abu ne mai kyau kamar wani iri kenan akwai sana'o'in da mm. a matsayin ki ta ya mace mm. bai kamata ki ba mm. saboda ai an san ki da kunya ba wai addini ya haramta bane amma kuma saboda ke ƴa mace ce mai kunya kuma al'adance ma yayi wani iri sai kar ki yi shi to irin wa'annan abubuwan da an hana ki ba wai an danne miki yanci ki bane ko na eh, bane kamar ana so a kare ki ne ana shirin ɗinki ne so basically yanci dai shine a baka freedom ba wai yayi yawa ba ba kuma a matse ka ba mm. a dai saffa saffa kamar yadda Allah bai mm. takura mana ba nan dai ga mu masu tarin zunubi ne mu wannan mm. bai shafe mu ba haka bai kamata a ce a dauki mutum a saka shi a cikin kwalba a rufe shi kawai a hana shi jin daɗin rayuwarsa ba saboda wai yana da aure yawanci zaki ga mata musamman arewacin Najeriya ina misali da arewacin Najeriya saboda nan yafi yawaita mutuwan aure yawanci zaki ga mace tana da aure za ta buƙaci ƙila ta fita ko sana'a ko ofis ko wani ma'aikata haka miji yana ba ta kula duk wani abu da take buƙata yana ba ta sai ta ce lallai sai ta fita ta samu wannan yancin ko ta wannan aikin ko ta wannan kasuwancin mm. kin gane eh. me yasa su mata in an ce su yi hakuri misali sai ce ai wannan yancin bari su fita ko miji ba sa so sai su nemi wannan yancin to na farko ma dai abu na farko shine kake aure wanda kika san cewa zai bar ki aiki ba hmm kake aure wanda kika san cewa zai bar ki aiki ba me amfani aiki kunna bari in tukunna idan ke me hmm. ra'ayin aiki ne to ki auri wanda shi ma yake da sai ra'ayi da ke compatibility din da ake magana kenan hmm. yawwa kuma magana aiki da kake personally ni yanda kace miji mai wannan in ana min komai da komai ni gaskiya ni ina da san hutu ba zan je in yi wani aiki ba hmm. zan zauna ne a min wannan duk abin nan da kace ana yi din na a sauke shi ko dai kuma kana mun yanga kafin amma ka sa akwai wanda yana yi din amma kamar mai ki ne ya kusa da sai kice kina son mai to sai a jami'a da sai kika sati biyu kina kali a roba mm, mm. saboda ya sai ya baki kafin zaki je ki saya mm, so idan ka ce me yin ne zamana zai yi a lokacin da ya dace yi ba tare da an ja maka rai ba sannan abin duba ana shine me ne dan mace ta ce tana sai ta yi aiki wani irin aiki take so ta yi sannan kuma wani irin sana'a take so ta yi idan aka duba aka ga duk wannan abin da za ta yi bai saba wa addini ba ba zai kuma shiga cikin hakkokinta na aure ba a kanka me yasa ba za a bar ta yi ba me amfanin cewa ba za ta yi ba ni ina ganin duk wa'annan abubuwan suna faruwa ne saboda power tussle yanzu abin da muke fama da shi ke kenan aure kowa yana so ya nuna cewa shine ya isa auren aini ne gaba kuma wannan abu has already been established mun san wane ne a gaba sai dai kawai a danne yawwa mm, san rai yawwa sai dai san ke dama tun farko kin san cewa namiji shine a gaba da ke Allah ne ya faɗa babu yanda kika iya conditions din accepting musulunci ma shine sai kin yarda da abin da Allah ya sharɗanta miki mm. kuma wannan yana cikin sharaɗin da Allah ya baki cewa mijinki shine kan gaba to babu amfani a tsaya ana a'a ya isa a'a bai isa ba ya isa an ajiye shi a ya isa mun ji ya isa amma kuma kuma yana son sassauci mun ji ka isa kuma za ka iya hana ni amma sai ka min adalci ka bar ni na yi mm. shine kawai to wannan ne shine yayi karanci yanzu a aure da wannan tausayin abu ne kalilan tausayi ne na dan minti kaɗan da za ka yi kaɗan bar matar ka ta sake amma saboda nuna isa sai ka ƙi to ban san me yasa haka yake faruwa ba garin neman yancin nan yawancin mutuwan aure yana dan yawa garin neman yanci wasu hanyoyi ne matan aure za su nemi yanci ga mazajen su tukunna wai bayan wanda Allah ya bamu kuma sai mu nemi wani to gashi nan aure na mutuwa akan yanci eh shine na gaya maka hmm. ai akwai mugunta a fatin maza wani lokacin wani lokacin kuma akwai wajen rashin haƙuri a fatin mu mata wani sai kiyi kamar shekara ɗaya kina sa kafin zai barki abu wani sai kiga a kwana ɗaya kin lallabe shi ya barki ne wani ki wata biyu wani ki wata uku ke kin san wace ka aura kin san yadda zaki approach ɗin shi akwai kuma wanda kin san kina kawo magana idan ya ce miki ba za a yi ba to ba za a yi nan bane ba amfanin maki ta bi ki ta bi ya faɗa ko ya zauna ne shi yasa tun farko wannan abu ne da tun a waje ana nema to wani ni fa mai ra'ayin yan kaza ne ni ina so in yi aiki ko kuma ni ina sha'awan kasuwanci mm. ko kuma ni idan an yi auren nan zan na so ina zuwa kasuwa da kaina kaga akwai mazajen da suke ce ba za ki je kasuwa ba sai dai a sa miki wanda zaki na aika ke ba za ki je ki ce da saboda ba su mata ta shiga kasuwa a ba ka tanin garin neman yancin nan mata suna wuce gona da iri sosai akwai wannan ma da yawa saboda ka gani yanzu ni am a feminist wanda ya sani ya sani am a feminist but kowa kuma yana ce feminism ina bi aligning da na sauran mutane ba ni a sai kika zabi wannan bangaren ki saboda ni in za mu magana ta gaskiya hmm. abubuwa da yawa da yake faruwa game da hidiman mata hmm. babu adalci a cikinsa kamar wani da wani misali ai suna da yawa in ka ce in baka misali kamar yadda kake magana yadda aure yake kare wannan mm. aure ne zai kare miji ya kwace 'ya'ya wanda a musulunci an riga da an gaya maka cewa 'ya'yan nan matan nan ne za ta tafi da su ita ne Allah ya bata hakkin rike 'ya'yan nan idan aure ya kare har sai sun kai satin ish ta mayar maka amma zai kwace ya tozarta ki ya wulakanta ki idan kika samu ya baki kika tafi da su kuma babu child support ba abin da zai rama 'ya'yansa masu yi din ba su da yawa ai dole mu tashi mu ce za mu yi magana a yi abu akai kuma maganar da muke ma kaka ce fa yana tasiri ba abin da yake faruwa saboda ke yanzu kina son a ba misali a ba maza kashi 60 mata kashi 40 ko me ban a a ni i am not after equality mm. ni ba ni ai kamar yadda na faɗa maka ne ni musulma ce so da mm. yanzu duk abin da zan faɗa maka zan faɗe saboda shi islam is a complete way of life mm. ni musulma ce kuma Allah ya riga da ya ce ba dama a bashi 60 a bani 40 100% nan dai nashi ne tunda ko daga rabon gado na san cewa ai yafi ne tunda aka hada mishi biyu ne aka bani daya to ni na san yafi ne kuma so da yawa kamar yadda grammar ɗina take faɗa ta ce. ko da biyan kuɗin gidan haya aka bar namiji mm. ya wahala mm. bari a ce kullum sai ya kace fa gida so babu amfani a ce wani a bashi 60 a bani 40 idan kuma na ce a bashi 60 a bani 40 to ina ce cewa idan na aure shi za mu yi shi man shared venture mu yi idan yau ya sayi shinkafa gobe ni zan saya mm. kuma ni ba na sa, haka ina so in ci kuɗi na ji daɗin mm. su ba zan raba da kai ba yawwa so babu amfanin a bashi 40 a bashi 60 a bani 40 mm. all i am saying is a wannan ɗarin da aka bashin ya ji tausayina ya ji tausayina ya kare ni ya kare mutuncina ya kare mutuncin sauran matan da ba ma ni yake aure ba ya tausaya musu ya ji kansu tunda ni kullum addu'a na shine Allah ya sa dana ya ji kan kowa da kowa ba ni ne kadai ba to shine kawai fa maza a yanda aka ba su ɗarin nan to don Allah kawai su yi adalci su ji tausayin mu kin yi magana ɗazu mm. kin ce kamar misali kamar rabuwan aure tsakanin miji da mata mm. miji ya kwashe yara sosai ya bar mace mm. kina tunanin za ki so yaranki ki aure ki tafi da yaranki wani gidan? wa gidan wani mijin? eh to magana na gaskiya shine maza ba kwa son riƙe yayan wasu tunda ba sa so me yasa ba za a bar shi bai rike yaran su to ina fita ne zan yi aure in Allah ya kawo fa idan Allah ya kawo sai Allah ya ce in ba wa yaya sai ce in ba kan kanwata da bata da aure yanzu na ji wannan magana yanzu yaran shi mm. ya san yana da iko ya dauki nauyin su mm. cin su shan su ilmantar da su duk wani bukatu nasu yana da karfin da zai iya musu mm. kina tani in ya bai miki adalci ba duk wa'in abubuwan da zai iya zai iya musu na wajen kanwantawa idan har auren ya same ni ko kuma suna wurina akwai laifi idan ya rike su ai da zai rike sun yana bibiyan me suke ciki da daɗi saboda me ba ai ya ga zai iya bibiya dole ya karbe su yanzu ƴaƴa nawa ne iyayen su ba sa gida suke shan azaba a wajen step moms su ba kowa ba ai tsakani da Allah amma majority in ba dai wai Allah har wa'anda suka girmama da wayensu da bakinsu ma ana cutar da su ballanta ne yara so imagine ki fita ki bar yara shekara biyar bakwai takwas goma uku wanda komai sai an musu ba kowa ce mai imani ba idan za a yi maganar maza suna wannan ma mata an fi muna da namu ba kowace matar uba bace take da imani za ki fita ki bar 'ya'yanki ne wata gallaza musu kuma ke kina da rai sannan ni a je ma a ce baban zai rike su matar uban ta gallaza musu that one is even maybe in ce okay wani zai dauki ƴaƴan bai kai gidan shi ya ajiye ba sai kai wata yayar shi ko ya kai wata maman shi da ta riga ta tsufa ta gaji duk wani abin da dai za a kuntata miki ya kuma raba ki da su ya hana ki ganin su tsakani da Allah akwai adalci a cikin wannan kila a maza biyu ce a samu kashi biyar ba ko da suke haka misali eh ai ba a kira ko suna haka ba anya anya kashi biyar Eto. Eh, to anya a gaskiya ba kashi biyar ba yanzu wannan kina ta na rashin adalci ne wace yaya wajen haifesu gaskiya rashin adalci ne ya za ya adalci misali ka ba ta yayanta idan kun rabu a naki tunanin kenan a tunanin ko duk wata macen duniya za ta so idan ta rabu da mijinta ya ba ta yayanta idan mai karfi ne kaga ya ba ta gida ya ciyar da su ya tufatar da su ya kai su makaranta mai kyau ya kula da su akwai wa'anda za su fita daga gidan suna da ciki har su haihu bai san ina take ba sai dai in ta haihu a kira shi a ce wani suna a saka wa da dan rashin kunya kuma har ya faɗa amma ta bar gidanka da ciki kuma baka san inda take ba baka taɓa komai ba baka sanya aka yi cikin rayu baka sanya aka yi kudin asibiti baka san komai ba sai in ta haihu a kira ka sai kuma ka faɗi suna a wannan misali mutuwan aure da yara su zauna wajen uwa ko wajen uba kina tunanin nan mata suna bukata a yi musu adalci a nan misali idan miji namiji ya yunkuro karban 'ya'yan shi sosai idan ya yunkuro karban 'ya'yan shi sai a hana shi dalili dalili shine ƴaƴa ko da fa auren nan bai kare ba matan nan tana gidanka yaran nan ita ke musu tarbiya komai ita ne ita ce first contact su in sun je school sun dawo in ba su da lafiya idan suna son abinci idan ba su gane karatu ba komai na duniya uwa ita ce first contact to me yasa yau dan an ce aure ya kare za ku kwace aure ta. kila shi kila garin neman yanci ne kila mutum ke auren ke mutuwa koko kuma me yasa auren ya mutu yanzu dan ka ce dan miji ya ce ba za ki aiki ba sai kika decide cewa ke kina so auren ya kare za ki tafi ni ai dole sai na aiki so zan tafi shikenan sai a ce a hana ki aiki saboda kin zabi aiki akan aure a tunaninki a ah, na hajiya ziyatul haq ka faɗa daidai yanzu eh yanzu wani irin aiki ne kike tunanin mata idan sun yi an musu adalci aikace aikace da kasuwanci da wasu abubuwa mace tana tafita ta wani iri ne kike tunanin an musu adalci a irin waɗannan adalci irin na ɗa namiji a bar su su yi mm. wanda namiji kowaye zai ji zai iya barin matan shi ta yi confidently ta yi mm. ai suna da yawa kaman waɗanne sayar da sayarwa wani irin sai da sayarwa akwai masu sai da sa'atamfofi akwai masu sai da kayan yara akwai masu sai da takalma akwai masu sai da jakunkuna akwai masu kwalliya akwai masu kek akwai masu small chops ta da a wannan za ta samu lokacin mijinta to yanzu kai tambaya da nake ganin kamar zai buɗa mana wannan topic ke ne zaki shadulin abubuwanki a yanda ba za su shiga hakkin mijinki ba yanzu kawai da aka ce ke ketara ce kina da mm. event babu yanda za a ce mai event za ta yi bukin ɗinki yau gobe ne event ƙarya kike yi most event akan yi bukin ɗinsu wasu two months to event wasu kuma one month to event kuma dole ne idan an yi bukin ɗinki sai ki gaya mai gida rana kazan nan ina da event saboda haka tun daga safe har lokaci karfe kaza da za a tashi daga event zan zama very busy mm. amma ba zai shafi abincin ka ba ba zai shafi eh, abincin yara ba ba zai shafi kulawan yara ba that means you make arrangement for all those things mm. yawwa to amma kuma idan ke kuma kika yi gaban kanki kawai saboda kina da event kina jin kin fara rike canji kawai sai dai ya dawo gida ya samu baki ana kira ji faran nan na ga maka cewa ina da event ba babu mutunci a ciki baki mutunta shi ba baki nuna cewa yana da mutunci ba mm. na ɗaya kenan na biyu akwai waɗanda suke sana'a a cikin gidansu wanda customers suna iya zuwa at any time ni am not in support of that kamar wani iri no kuma wani sana'a kike yi hmm. ko da mata ne kamar makeup da ake bas. Hmm. ko da mata ne hmm. gidanki sirrinki ne ni ana nawa tunanin gidanki sirrinki ne bai kamata a ce wannan ya shiga wannan ya fita ba musamman idan kina da mijin da yake son zaman gida ko da kuwa studio ɗinkin yana ɗan gefe ne ba daɗi a rana idan kin yi fice kin yi suna kina samun customers suke samun customers biyar mm. an buɗe get grip an buɗe get grip an buɗe kuma yana cikin gidansa mm. ba daɗi so idan ba wai kina da mijin da yake fahimtar wa'annan abubuwan bane he would not understand sai ce an shiga wannan ɗinsa sannan kuma maza suna da wani abu maybe ma kun riga kuna da understanding ya yadda sharaki akwai ranar da zai tashi ba daidai ba mm. wannan ta shiga wannan ta fita sai ya zama matsala ni an ishe ni bayan kuma da tintinin it has never been an issue amma yau kawai Allah ya saka ya tashi ba daidai ko shedan ya riga ya masa fitsari aka sai ya zama matsala so shi sana inde da hali sai ki mai da shi strictly on delivery duk wanda ya sai kayan ki sai ki samu mai mashin ki hada delivery din ki ya zo ki rubuta suna ki komai a kai that way ba a shiga babu inda yanda za a yi ya ce ya shiga hidimar an shiga hakkinsa in ya tafi office ki hada duka deliveries ɗinki mm. ki bayar kafin ya dawo ma bi ma bai ma ga ma an zo an ɗauka ba mm. ba baki shiga haki ba duk wannan abun is scheduling timing ki yi komai yanda baki shiga hakkin kasuwancin ki ba baki kuma shiga hakkin mijin ki ba mm. shine kawai yanzu akwai wanda zaki ga tayi karatu mm-hmm. bata iya irin wannan aikin hannu ba kamar catering da su wayo bata iya ba tana buƙatar ta je office ne ya za a yi da wannan irin wannan matan in suka buƙaci neman yanci shine nace maka komai understanding ne yanzu akwai namijin da zai ce maka idan mace ba ta aiki ma shi baya so eh eh kuma shi bai damu ba ma ko karfe shida zaki tashi shi na shi kenan yana so a ce matar shi tana aiki mm. akwai wanda zai ce miki sai dai ya aure teacher saboda ya san bai tuta tashi mm. akwai wanda zai ce maka shi yana son nurse ce akwai wanda zai ce shi sai doctor people have preferences akwai kuma wanda zai ce shi kwata-kwata aikin nema baya so to ke a matsayin ki ta mace idan kika san cewa wani baya so ne aiki sai ba ki iya wani sana'a hannu ba sai tun farko mm. karki aure shi tunda you people are not compatible daga wajen aiki ma ya nuna miki cewa ma ba za ku zauna ba za ku daidaita ba duk da sun shaku duk da mata suna da wani abin da suke ganin kamar wai za su iya canja ma namiji nan sa wani iri kenan kamar wani belief ne irin ai yana so na so zai mun eh kuma babu shi babu gaskiya babu shi duk yadda kike tunanin wai namiji yana son ki a waje ya ce miki abu kazan nan ba zai yi ba kina ganin kamar in kin shiga cikin gida za ki iya tankwaran shi hmm. kaɗan ne ake suke tani gaskiya kaɗan ne suke samun nasara ai dan adam baya canjawa saboda wani sai dai ya canja kawai saboda kansa yanzu ba zan ce wai saboda wane ya canja ni ba sai dai in canja saboda ina so in zama worthy of someone hmm. mutum ne kana so kuma kana ganin kamar halayen da kake da su ba zai saka ya soka ba sai ka canja tsakaninka da Allah ko da kana pretending ka zama wannan mutumin mm. akwai ranar da ka na gaskiya zai fito mm. saboda for how long can you pretend to be something you're not ai ba da jima ba shi yasa tun farko idan kin san wani ba haka yake ba kar ma ki fara ki hakura kawai su kin yi magana akan rike yaya kila kun tsawon shekara da mijinki kun dawo Allah ya so ku kila akwai yara mm. in zaki mai adalci kina son ci gaban shi kina son ci gaban yaran ki ke kuma kila akwai wasu abubuwa a gaban ki da yawa kila ko kin aure ko baki ba kila akwai wasu abubuwa da yawa a gaban ki kina tunanin in ki bashi yaran nan baki ma kanki adalci kin mai adalci kuma kuma kin mai yaran ki adalci ba ni magana da shine kwace su which means forcefully ka wulakanta uwarsu ka karbe yaya amma akwai amicable divorce ai wanda gashi mun rabu sai mu zo na mu yi magana school idan ana makaranta yaya suna wurinka idan ana hutu yaya suna wurina ko kuma idan ana makaranta yaya suna wurina idan suna ana hutu suna wurinka ni za su zo min da babban sallah kai za su je maka da karamar sallah za su yi christmas a wurin iyayen iyayenka za su yi easter a wurin iyayena wannan amicably kenan ni wanda yake bata mu ran shine wanda zaka tozarta ta kamar ba a rabon mutunci ba kenan killa zai iya yiwa ku yi rabon mutunci amma dan ka kuntata mata kuma sai ka fara rashin mutunci akan yaya ko kuma idan mata ta ce ba ta son aure ita ba ta son ka tana so ka sake ta to saboda ka rama wannan ba na suna ba ta suna ta faɗa din ko mata sun kan buga kirji kawai su ce ba sa son auren sosai ma me ke kawo haka ba sa so din me yasa suka yi auren ai ba wai kin aure shi yau bane gobe kice ba kya so sai ka ga wata an yi shekara goma ma sai su wata jima ta san miji hali ne ai an miki yau kin shanye an miki gobe kin har sai rana ɗaya kin yi exploding saboda zuciya ta gaji an kuma wuce wurin da zaki iya yin haƙuri yanzu kuma kawai you just want out ne kawai kina so kina ce a yanzu kafin a aure akwai fahimta tsakanin miji da mata tsakanin saurayi da budurwa za a su fahimci juna ina son wannan ina son wannan ba na son in ki kai mun abu kaza tempa na ziyawa, in ki kai mun kaza ina ci akwai wani fahimtar tsakanin su ko da ina da aure ko da an yi aure <laughs> ko da an yi aure kowa ya san halin ku at least at least an san kin san halin mijin a ina zuwa <laughs> ina zuwa at least a ce kin san halin mijin ki kashi 60 a cikin 100 eh. ai kin san kashi ai kin san halin shi shi ma akalla ya san halin ki kashi 60 a cikin 100 ko kuma kashi 50 ya san a waje ake sanin halin juna 60 zuwa idan kuka yi aure za ku iya sanin wannan bayan aure ba domin dai barin gaya maka da idan dai ana waje kan dai ba halin juna ake sani ba wani abin ne dai soyayya amarya a'a ai ko shekara goma kai kuna dating daga ran da aka ce kun yi aure mutane daban ne kuma suka shiga wannan gidan the person you date is completely different from the person you got married to a yanzu ko ko a da ai tuntuni ma amma dai ta ce ka san iyayenmu su kuma masu biyayya ne mu mm. kuma ba masu biyayya ba ne amma iyayenmu su masu haƙuri ne masu biyayya iyayenmu na da ai akwai shi za ta ce maka ba ta musu da miji ba hmm, amma suna hakuri yawa hmm. amma a yanzu zai dan yi wahala wata ce maka wai shekara su biyar da miji ba su taɓa musu ba duk wannan selfie da ake amiro da soyayya ake ce ba a san halin juna kashi arba'in ko sittin ba social media ba packaging ba ne a yaya ne packaging ne a packaging ne mana ya yake ni ban san ya fakijin yake na aure ba misali ki nuna cewa kuna zaman lafiya kuma duk ƙarya ne eh so nawa sau nawa za ka ga hotunan sai kuma bayan sati uku ka ji an ce wai an aure ya kare akwai sai akwai da yawa but it does not mean that wannan lokacin da ake selfie din kuma ba wai lokacin da ana farin ciki bane zai yi yawan an yi faɗa yau ana jin daɗi it doesn't change anything and it does not mean wai ke da mijin jikar ku yi selfie ku saka a social media ni i am of the opinion that if you are happy ki nuna wa duniya kin ce kuma packaging ne akwai packaging eh akwai packaging sannan kuma packaging is in what sense how do i put packaging kawai a nuna ma duniya kuna zama lafiya a nan kuma ba haka ba akwai wannan mm. sannan kuma ba wai fadan wai babu zaman lafiyan bane ina so ka gane mm, mm. akwai zaman lafiya ai babu yanda za a ce aure an shekara biyar duk tashin hankali ne in duk tashin hankali ne ba lokacin daukan watan maye but akwai kuma tashin hankali which is why aure yake karewa Mm. tunda ai ana zaman lafiya ko ai ba za a tashi a ce kawai jiki gidan ku ba na no irin kwasarumin Francis ke saka a ce a tafi gida an yi an yi an kasa sai a ce a je gida sannan kuma akwai packaging nan ba sannan kuma akwai zaman lafiya akwai tambayar da zan miki zan kaman kin ɗanyi shakka ne a kai a fahimtar juna tsakanin masoya mm. na ce akan san kikan san halin mijinki kashi 60 a cikin 100 a dating eh akwai wasu ke shekara goma suna soyayya eh kuma kana tunanin sun san juna kenan sosai a kowane sun san kila ma wata ma kila za ta ce miki ni na san ka kashi 80 a cikin 100 wata za ta iya cewa ta san mijinta kashi 90 ma kila na san shi a dating ko kuma ta san shi bayan an yi aure before kafin aure eh ta san shi ma ya santa sanayya sanayya abin da ke da sanayya sanayyan hali kila na san kina da yawan fishi ko kuma ga abin zan miki in faranta miki ga abin da zan miki ki kin gane akwai eh. irin wannan a waje a waje eh eh to in an shiga gidan cikin gidan ina mai tabbatar maka da wannan abin nan da za take yake mata take mishi farin ciki zai canza to me ke kawo canjin ne dan adam haka yake ai zaman tare ne mata kuna son neman yanci ba kya tanin garin neman yancin nan ne abu yakan bude kuma ni sai ka min ni ina so ka min bayani menene yancin da kake gani ka muna nema yanci za su iya za ku iya tunanin cewa kila abin da kai akalla a cikin kashi 100 in kai abu kashi a cikin kashi 100 ni ma matarka ina son kashi 60 kila kamar me kenan kamar misali yana da Benz kici ke kina son BMW ko menene eh misali kila kana hawa motar miliyan biyar za ta buƙaci kila na miliyan eh, biyu haka kila misali idan yana da shi me yasa ba zai mata ba a'a nata ne ai kudin shi kudin ta ne adalci kenan wannan yawwa adalci kenan idan kina hawa idan kana hawa mota miliyan goma mm. adalcin ka ne ka sai matanka na miliyan bakwai kila ka sai mata na miliyan sha biyar eto wannan duka adalci ne mm-hmm. amma ba kowanne mace ba ne za ta ga mijinta yana hawa mota miliyan goma ta ce a ah, ni ina hawa mota miliyan baka isa ba ai ma ina da inci yanci yaya kina da kuɗin ki kenan ko kuma ta da yancin ya siyan mata mata da yawa kuna da garin neman yanci kuma gida ya kan tarwatse ikon Allah because sai yanzu ma na fahimci menene kake nufi da wannan yancin wannan ba neman yanci bane garin neman magana dai ko because yanci shine mijinki yana ki zumunci da yan uwanki ya ce ba za ki duka yana ciki sai ki ce ke ba isa ba ba za a mm-hmm. hana ki zumunci da yan mm-hmm. wannan neman yancin ki ne mm-hmm. yanci shine mijin ki ya ce shi yau a gidana ba za a na cin nama ba sai ki dage ki ce ke sai ki ci nama a wannan mugunta kenan <laughs> it happens yanci shine miji ya ce shi abu kaza yake so a yi wanda kuma clearly kuma kina cin nama ya ce ba zai siyo nama ba eh suna yi ko kuma ya ce shi sai ranar juma'a kawai za a na ci ko a zaɓi ranar da kunna za a na ci ai da biya ki ga namiji zai yi mamaci haka na mm. ka san kai dan Abuja ne saboda ka je ka ne kace <laughs> ka ga da abubuwa suke ba so I would understand kai dan Abuja ne amma yana ya aka yi maza suke irin daukan wannan halayen misali ba kai ba ka faɗa mugunta a'a yanci ai muke magana yanci eh kina cin nama mijin eh. kina cin nama eh. ya ce ba zai siyo miki ba eh, <laughs> saboda me to saboda mugunta namiji a ah, ya faru su ya faru su ya ta kirga misali eh to gaskiya ba da ban baka misali <laughs> ba da ba gaskiya ba zan iya bada misalan nan ba amma ya faru ya ka kirga haka kawai ya ga bai dace a sai nama a gidan ba ya daina saya kawai saboda ya kuntata miki dan kin fito ki magana ba wani abu bane sannan ina so ka gane cewa hmm. akwai kuma mazan da haka kurin yanzu ai kana ganin sun pages ɗin su open diaries hmm. social media kana ganin yadda ake aikowa malama hide my id mijina mm, yau mm, watan mm. shida bai shiga ɗaki na ba dan kin tashi kin ce ke baki yadda da wannan zaman da ake yin ba kin yi laifi to ban sani ba ne baka san ko ta yi laifi ba <laughs> to ga wannan eh, me ke nan ban gane tambayar ke ba <laughs> mata da miji ne sai ce eh. maka it's been six months mijinta ya shiga ɗakin ta eh. dan ta yi magana akai ta yi laifi a ba ta laifi ba ne ma yanci amma akwai hanyoyin za ta bi ai kamar wanne akwai waliyai magabata za ta fitar da magana amma a zaunar da su amma farko ya kamata ta fara magana ah, shi mijin Aha. Uh-huh. ta fara da mijin idan ya ci bane sai eh. je wajen waliyai ba to abin da ya kamata su yi kenan mata to shi ma yanzu waliyai nawa ne ma suka san me ake ciki a gidan aure to me yasa ya kamata a daina masu waliyai me yasa suke fitar da maganan matan ban gane ba yanzu wani misali ka fito kika eh. gabatar bai kamata su je su faɗa su ce suna neman shawara ba eh me ni waliyai yanzu waliyai nawa ne suka san me ake cika a gidan aure tsakani da Allah me yasa ba a faɗin mawaliyan saboda they are not even interested daga ran da ya je shi ya karbi auren ne ya tafi shi kenan ba bai san unguwan da kike zama ba bai san ƴaƴa nawa kika haifa ba bai san ko kin samu aiki ba Allah ya sa ma ya tuno ina mijin ke su waliyan su waliyan ai abinda ma yanda za a gyara aure ma a arewa ma shine a fara da waliyai za mu dawo kan waliyan nan za mu je mu shakata masu kallon da masu sauraron shirin tafiya da gwanin kuke saurare tare da ziya'atul haq tahir usman wanda muke kasancewa tare da ita a cikin wannan shiri suna na mudassar ibrahim maskawa za mu je mu dawo sannan kuma akwai lama za ku turo da saƙoni amma ta wasa za ku turo ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na tafiya da gwanin ka ya yi kyau arziki assalamu alaikum Amma alaikum baba jagoran talakawa kuma karkashin jagorancin Records. ku kallon da masu sauraron barkamu da dawa bayan shakatawa cikin wani shirin tafiya da gwaninka inda muke zantawa tare da hajiya ziya'atul haq usman tahir wanda muke kasancewa tare da a cikin wani shirin na tafiya da gwaninka wanda muke zantawa akan 'yancin mata musamman na gidajen aure eh, masu kallon da masu sauraron za ku iya bibiyar mu a dandalin sada zumunta idan kuka bibi mu a liberty tv news a instagram za ku gamu da kuma liberty 103.3 abuja da ke nan babban tarayya abuja za ku gamu a facebook har ila yau za ku iya sauraron a radio 103.3 da ke nan babban birnin tarayya abuja da kuma 103.3 da ke kanan dabo sunana mudassar ibrahim asfa za mu ci gaba daga inda muka tsaya da hajiya ziya haq usman tahir ka mu je hutu kin magana akan waliyai yawanci abubuwan da yake gudana a gidajen aure yawanci waliyai ba su sani ba yawanci idan wani abu ya taso ma ma'aurata sai ki ga yawanci ana saka shi a social media a dandalin sada zumunta kamar yadda kika da misali Allah malama a boye suna na miji na yayi min kaza yayi min kaza me yasa su matan suka fidda sirrin gidajen auren su ga dandalin sada zumunta maimakon su bi hanyar da ya kamata a neman musu haƙƙinsu a gidan aure sai su fitar mu da duniya to ne i can na farko da shine i cannot be against malama ki koyi sunana saboda malama ki koyi sunana ne na fara yin shi a instagram fati boleri. ke ka fara yi ne na fara yi me dalilin ki da na fara yi um, wata wata rana ta aiko min ni ina rubutu ina rubutu akan soyayya mm. yawa ina son rubutu akan soyayya sai wata aikumin da ta mun DM take ce min wai da Allah tana da saurayinta amma suna son juna amma ita kullum ita ke kiran shi kullum ita ke mishi message take kira shi ta uku bai dauka kuma bai kira ta ba ba sai ta sai kira sai ta ce mata kai wannan kan baya son ki sai wai a'a wallahi yana son ta fasan ce mata to ina da 17000 followers zan saka idan suka yadda cewa yana son ki zan baki haƙuri amma idan suka ce baya son ki zan ce ya ƙare that was how it started yanda aka yi na ya fara ba wai dama wai na bude shafin da niyan yin wannan abun bane kawai wannan ne nayi ina yi ina posting kuma kaman kowa dama yan abu yana ransa mm. sai kaga an fa ana ta aiko min mm. yanda aka yi na fara kenan saboda haka ni i am not against wai ka yi ka tura social media ka ce mm. menene ina ga what i am against is social media nan yanzu kowa da kowa yana kanta da wanda ya san me yake yi da wanda bai san me yake yi ba ni ina ganin kaman wannan turawan yana confusing mutane mo akan basu maslaha kaman ba a samun solution hey. Eh. to the problem mm-hmm. zaka ga wata tura cewa ai um, mijina baya ce fa ne sai ka ga wasu sun ce mata ki ta'adda ki dage da sallah ki ta'adda ki dage da eh sai ka ci tana ce mm. mata ki ta masa adda ko ta ce miji wata kuma ta ce mata bai isa ba ki kai karin shi gida mm. wata kuma ta ce a'a kina daukan kudin sa kina yi irin wayannan abubuwa ko ka jana ce mata ki nemi kuɗi ki nemi kuɗi saboda ki ci kucewa kanki takaici irin wa'annan abubuwa wasu za ta yi tura ce mijinta yana shaisha yana yana yana mata duka sai ka ji ana ce kina tashi sallan dare ki dage da yin azumi kina mishi sauka mm-hmm. a'a wasu ce zan dauko someone like me nakan ce ki samu yan daba su mishi duka eh eh to ka gani ba eh si so kana ya <laughs> to in ya biye daga sulhu sai duka to eh, tun da yana dukan ta ba garsa annan shi zo su bige shi ba shi ba ai ita masu abu ne ba ga an san wakati yan wanshi ba sai idan kan da su agoga <laughs> yau wato ka gani so wannan abu ina gani kamar it confuses mutane mm. more than gives them clarity so ni ina gani kamar it is the only matsala da nake da shi kenan da wannan poster saboda ni nayi wannan abu kuma zan zan gaya maka tsakanin da Allah shine idan an yi comment din nan bana bin baya wai in bi sawun kitsi na kan ma manta kin mun post bari har na bi sawun in ji wai a'a yaya kuka kare ya mm. an samu maslaha ko kuma wani abu sai dai ma wata rana kawai bayan kaman wata shida sai ta aiko muka ai auren nan ya kare eh which means ai ko tambayan da aka yi did not help so me yasa zaka aiko aha ne. wasu kuma mm. yana taimakon su but ina ganin kamar the first way da za a ba wai kar a aiko bane a a matsayin ki na wanda kika ce ke kin bude shafi saboda ana ba wa matan aure ko mutane shawara mm. to idan mutum ya kawo miki matsalar sa ya zama da kin yi follow up idan to ce ki miji na yana mun duka kaza kaza aka yi comments ba za ki iya ba magana na tsakanin da Allah kenan ba za ki zauna ki ce za ki filter ne ki ce mata wannan comment din daidai ne wannan ma shawaran yayi wannan ma shawaran yayi hmm. ki applying ba ba za ki iya ba saboda ana aiko su da yawa hmm. so ba za ki iya ba ni I am not against it but ina ganin kamar za a iya regulating din shi yanzu da ma'aurata su kai ga waliyansu da kuma su alamu da su ina waliyan ina muka gansu akwai waliyai ina da babu waliyai bari in maka wannan yanzu ke zaki aure babu waliyai ni kanin baba na yi min waliyi to kin gani ni kenan mhm. ni kanin baba na yi min waliyi ba yanzu ai wani lokacin da kanin baba na yi min waliyi mm. ni every friday sai ya kira min kina he was very much involved in the marriage Kan na masa ƙarya mm. he was very much involved da aka ce auren ya ƙare aka ce uncle ɗinsa ya ce in je ni yana so a mana wannan ya ce ba zan je ba mm? ya ce idan aure ya ƙare ba ma gidan mata suke neman su ba gidan maza ke nema so ni uncle ina ya tsaya mu ya tsayawa amma ke da waliyin kafin auren ki mutu wal kanin mahaifinki shine waliyin shine waliyin kuma yayi ruwa yayi tsaki sosai duka ya san wani matsala da kika yi eh amma waye waliyin mijina eh to wani aka dauka aka ba wali wa mijina wali wani mhm. mai sarauta ni tun da na wa mijina ban ta zuwa na gashe da wanda ya sa ba eh ban taba zuwa na gashe da sa ba ban san ina gidan sheke ba ban san a ina zan same shi ba bai taba kira na ya ce min ya kira yaran nan ba babu har auren na ya kare har rana mai kamar ba san inda yake ba saboda yanzu waliyanci akan ba wa hayas akan ba wanda ya fi kowa kuɗi ne hmm? a ko abokanan baba ko a dangi wanda shi kuma nashi damuwan ma sun mishi yawa da har zai fara bin diddigin aure kaga nan ina hira da wata sai take ce mun deputy governor din Kano gawuna shine waliyanta kaga da shi deputy governor ne hmm. ta ce wallahi ba a sati bai kira jiya suke ba shi din shi idan ya shigo cikin garin abuja sai ya je gidanta he is very much involved in the marriage ya san duk abin da ake ciki zai tambaye ta akwai matsala idan akwai ta faɗa yana tsaye akan auren Haka irin wannan shine wali kuma kaga dai deputy governor ne da yana da sa kuma idan ya zo abuja zai iya yiwa aiki ne kawo shi but he still makes time ya je ya gani saboda ya san abin da allah ya daura mishi sai ya je shi ya duba wali yana wani suke haka wallahi akwai waliyan da ba san ina ne gidan da yarinyar take ba daga wannan wurin daura auren nan da ya je ya baza babban riga ya ce ya kai eh. daga wurin ta kare Allah kuma mutanen da sun san girman waliyancin nan Allah in an baka ba za ka karba ba Kabir Gombe ya taɓa yin wazi akan wannan yace da mun san girman waliyanci ba za mu karba ba an bamu saboda Allah sai ya tambaye ka yaya kai da aka baka amanan wannan auren baka bi sawu ba kuma yanzu abin da yake faruwa kenan sai ka ga yar commissioner za ta yi aure sai a ce gwamna ne wali mm. an ba wa gwamna daga ran da ya je daura auren Allah ya sa ma ya san sunan yarinya zai tambaya kila a wurin daura auren ba wata ran za su iya ganin shi da mijin su je gashi sai ta fara ce mishi ai yar wani ne wanda karma auren ta bai san ta ba saboda commissioner ne kawai ya dauka ya ba wa gwamna sakar a ce kai auren yar ka ba wa gwamna ba ka eh. manta kanin ka manta yayanka wa'anda da su ne za su yi ruwa su yi tsaki idan aure ya zo lalacewa amma baka ba su ba ka ba wa gwamna ko ka je ka dauko wani minista abokin ka da kuke tun firamare mm. sai kai sati kana zuwa office shawo ba ka samu ganin shi ba ai ta daga mm. aure saboda ana so dole dole sai eh. ba yayi waliyi ne me amfanin wannan ga kuma waɗanda za su tsaya ma 'ya'yanka amma ba za ka ba su ba ka fi so a ce yau gwamna ne ya mata waliyi ya ba ta kyautar miliyan biyar ya ba ta mota to shine an yi aure so tun farko auren mu a nan arewa idan ba mun gyara waliyanci ba ne mu rinka ganin ba daidai ba kenan saboda dole ne first contact ɗinki dama shi amfanin wali kenan saboda ki cire iyayenki a cire san kai mm. za a ce baban shi na son shi za a ce babanta na son ta mm. sai a ba wani wanda aka san zai tsaya uncle ɗinki uncle ɗin shi wanda za su je su zauna a yi magana ba su ya kai ga iyaye ba idan ya gagare su ne maybe sai a sa iyaye mm. amma babu wannan abu yana faruwa sai kira mamanki yanzu kiya tare in suka kira waliyin su zai ce bai san su bane bayan shi waliyancin su malama Malamu da sirka so ana jin magana da ni kuma masu kasa ah, so ana kasance. Na san dai wali shine ruwa yakan yi ruwa ya tsaki shi ya shine a madadin. Eh. Ai ya kamata a ce idan za a baka waliyanci ma ka zama kana cikin process din neman auren. Hmm? Da kai za a je gaisuwa, da kai za a je tambaya, da kai za a yi komai ko? Hmm. Na ce maka wa'annan fa ba sa ma sani ba sai ana jibi daura aure sai an ce sauran kai kai ne fa wali. <laughs> <laughs> to ai ni kuma mm, ranar asabar bana nan ba ka nan to yaushe ne kake nan kana nan sai ya faɗa. sai a canja litti a kira a fara ce to gwamna fa baya nan ko kuma to wani alhaji wani fa baya nan saboda haka zamu daga sai ya dawo gari in aure tashi mutuwa bai san wani hali auren ke ciki ba Allah malam mudassir ina gaya maka za su iya haduwa a airport bai san ma wannan ne na karba mata aure ba ko kuma wannan yaron ne na karba mishi aure ba ai an yi su da yawa kuma ana wai wannan shishigi ne ke sa ko ko sanin ko iya yi ne gwamna ne waliyina kaga suna fada suna wannan ne waliyina shine kawai ai wannan ne ya karbi aure na kuma daga wurin kuma ya kare ya karba kawai an gama bai sanya ya yanki ba Oke sai yanki mishi takwara kuma sai kira shi kice to. To ana takwara da ma ana yi man sai kice to kuma na yi takwara kuma sai kuma ya fara tunanin to wace ce wannan sai dai in kin kuma tura baban kin ya je faɗa. Eh. idan da jira a eh, wace a wacce ka karba mata auren nan mana wacce daga cikin su mai ma na kaman guda biyar haka bai ma sai ne zo bai ba san wace ce a cikin sai takwaran ba. Da first step shine mu gyara waliyanci eh. mu san cewa dole ne a ba wa tsayayye mm. wanda yake da ilimin addini wanda ya san menene aure waliyanci saboda idan abu ya tashi baci sai ya san yadda za a yi ya gyara ya mai da su daidai step na farko kenan sannan mun ki mun so fa sai fa mun koma ga Allah saboda mutane da yawa suna aure ba su ma san menene shi auren ba kuma idan ba ka je ka nemi ilimin ka san menene ba an rinka samun matsaloli kenan yanzu ba tani irin mata aure yadda suke fitar da sirrin auren su a dandalin sada zumunta facebook su mm. instagram din nan mm. a turo malama ɓoye sunana ba ka tunanin yana har zika mazan har sai sakin ni ka san ko bar ma in fada ma yau ma a ni ina ganin wasu questions ma ƙarya ne eh eh wasu ba ƙarya ne wasu su malaman ne kawai suke haɗa abin suke fusta a haɓar Allah a haɓa kai eh, wani abu ai zaka ji kawa ba zai dauka ba to amma a rayuwar yanzu nothing is impossible amma ni dai da yawa ina gani nakan ce kai bai faru ba saboda kana jin sai kamar yan hausa drama ba za su yi irin wannan drama ba sai a shirya kawai a ce a tura a posting engagement amma suna boye suna share suna saboda dama ai an san cewa dandalin ana share suna so me amfani kika shi da suna dole sai kin share saboda dama dandalin na share suna ne kuma yanzu it's all about engagement ya ma fice daga ma wai a bada shawaran a comment nawa kika samu a ƙasa likes nawa kika samu engagement ne saboda ki samu mm. endorsement di mo kike posting story di mo kike samu followers suna zuwa ganin me yake faruwa yan gulma di mm. mo kike samu endorsement okay akwai yan gulma a to mi dawa suna bin page na menene gulma na da sanin me yake faruwa a rayuwa a rayuwar wani okay akwai wanda suke dan gulma kawai ai rabi da kwatan wanda suke following page malam gulma ne su ji menene yake faruwa saboda su je su yi dissecting su ma a group din su kin ga labarin da aka posta a page wance kin ga labarin da aka posta a page wance shine ai kawai because ni yanzu idan ban tsammana akwai wanda wai yake bi wai saboda wai ya dauki abin da ya tsinci abin da zai masa amfani ba mm-hmm. saboda kamar da riga maka ne comments a diverse akwai na masu hankali akwai na marasa hankali akwai na dauka akwai na wurgarwa akwai na takaici akwai na sa kuka different comments that ends up confusing one day ya the question inda sea one day ya the question ɗin kenan hmm. a tunanin kiya za a yi a dakile yawan fitar da sirrin gidan aure zuwa dandalin sada zumunta a samu waliyin da za a iya magana da shi ta yaya za a ko da kai a matsayin maybe ke mace ne kike da matsalan if you are not comfortable ki je ki samu waliyin ki yana namiji sai a establish a relationship da matarsa hmm. waliyin ki ne idan aka yi auren bayan auren sai ce to kai ka kawo taurin iyali na namijin kenan sai ya ce mishi ka kawo ta wajen iyali na ta wata kanshi idan gari su eh, ɗaya ne mm. sai ka je ya gaya miki to shi sha'anin aure har na ƙuri ma ana sabawa amma wannan iyali ta ne idan akwai abin da ba ki zuwa ki gaya min ba kina zuwa kina eh, gaya min eh. sannan ki tabbatar cewa kina zuwa kuna gaisa da ita saboda mu san me kuke ciki mm. ko ba dan ki yi ƙara ba ai kina je ki gaishe su tunda wannan waliyin mijinki ne shi ma kuma a matsayin sa wanda ya je shi ya auro ki a wani wuri yana kiran naki waliyin suna gaisawa it is only fair amma bari in gaya maka yanzu a auren yanzu akwai wanda tana da mijin da baya kiran iyayenta kwata kwata kwata kwata to kira su ce mene baya kiran iyayenta ya gaishe su <clears throat> baya zuwa ya gaishe su kawai dai tun da ya aure yarsu dai shike na zance ya kare in ya kai ta gida yini ma sai dai ya zauna a cikin mota ta fito ta shiga su tafi shi ba da shiga ya gaishe su ba suna nan da yawa zai iya zuwa garin da iyayenta suke aiki ba zai je ya gaishe su ba ba su ma san ya je garin ba har ya je ya bar garin kuma suna nan da yawa saboda yanzu ko mu eh, yaran yanzu nan kina tunanin maza sun filifa irin wannan neman abu shine abin da nake son faɗa ko mu ne muke gwada musu iyayen mu ba su da mutunci ne bai su dace su respect din su kuma ban san ina ne matsalan ya taso batun farko amma ya kamata a gyara saboda for iman ya mutunta ki ma a matsayin ki na matar shi wala sai ya mutunta iyayenki sai ya san girman iyayenki ya san darajar su kafin aure ma kafin kima ya mutunta taki saboda so da dama maza suna abu ne saboda sun san cewa yau in ki je gidanku ba za a karbe ki ba hmm. za a dawo mishi rake ke ya faru so da yawa dama ta damu gidansu ne ko ko menene sai in ni dai alhamdulillah dai an karbi girma kuma ba a ce mana in kika dawo ba ni ba ke ba eh. amma idan kana karanta stories din sai ka ji wanda za ta ce muku wata sayan da za ta yi saboda mamanta ta ce idan ta kashe auren nan sai dai wani gidan ba ita ba ko kuma ai wata yayin ta auren ta ya taba karewa ta koma an ba ta daki babu ma katifa ana kanne sirena ka akwai so many things yanzu ai mutane ma suna tsoron auren nasu ya kare har auren ke kare ma ke kamar rayuwar ya zo karshe ne saboda kin san in kin je gida ma reception din ba abu mai kyau bane zaki gani ba za ma a karbe ki da mutunci ba shi yasa mazan masu ke abin da sai saboda tun farko sun san cewa in ma kika je gidan ma za a da musu da ke har ma ana ba su haƙuri ana ce ai wacce ba ta da hankali sai kana haƙuri hmm? ba hakan ba ne ya kamata duk yadda za a ji a dawo da yar nan taka ne in ba dai wai ya tabbata da gaske ita ce mara gaskiya ba ya kamata a dan jira ta sai din but iyaye ba na masu su ki sai din ba kawai su dai ki zaman auren nan dai kawai shine nasu ba ka tani iyayen sun fi sanin mijin wace ce ke saboda haka shi yasa za su dinga miki wannan hudubin ko kin dawo baki da ɗaki. saboda killa hakuri ma ke da ke wato akwai abin da nake faɗa kullum shi namiji idan ba wai kin yi zaman aure da shi bane baki san shi ba yayanki ne kina ganin shi yana da kirki yana son ku yana muku mutunci to anan ya kare daga ran da ya aure baki san shi ba kin san shi ne a yayanki kin san shi ne a kazan ɗinki wai tsaya wai kiyan nufin idan an yi ci soyayya a waje in aka aure halin namiji ya canza halin mace ma ya canza ba dai namiji to me ke kawo a canza hali saboda zama ne na dindindin zama ne na wanda in bacci in tashi in ganka kai bacci ka tashi ka gani a yi yau a yi gobe a yi jibi a yi gata sai ka in ba wai an sa Allah arewa sai ku hawa kai sai ku hau ma juna kai ka ji kamar ka yi ihu saboda ka shiga ka fita ka ga mutum ka shiga ka fita ka ga mutum ka sai ya kai ranka zama ne na dindindin dole ne halaye su ta fitowa kuma kamar yadda na gaya maka ne muna pretending a waje mu zama what we are not akwai wacce za ta yi aure mijin ya nuna mata cewa shi yana son submissive wife ne yana mm. son wacce za ta yi abin da ya ce duk abin da ya ce ta yi za ta yi da abin da ya ce ta bari za ta bari yi abin da ya ce ta nuna cewa ita bata damu ba wannan abin da yake son ita ma shi take so eh kafin aure eh mm. sai da aka yi auren ta kuma ita gaskiya ba akwai yan yararrakin da suke so ta yi abubuwan nan da yake so ta ina za ta fata saboda tun farko ko desperation na san auren ne ko kuma a tsantsan soyayya ne kika nuna musu cewa you can be anything he wants you to be kuma wallahi ba haka bane ba zai taba zama ba dole dan adam yana so ya zama shi mai yancin kansa wai tsaya wai kina nufin kafin ai aure mm. mata da maza suna ma juna ƙarya ba ai kamar da ne aka yi wannan yayin ƙarya kamar yanzu ne ake yi wannan ƙarya a'a da ba ai ba yanzu ne ake yi da ba ai ba eh yanzu ne ake ƙarya ba yanzu ne ake ƙarya shin yawan ƙaryen da ake cewa muna kan mu canza madu'in duk da yawan ƙaryen da ake cewa an na ƙarya ƙarya ƙaryen nan ba ka canin waɗansu sukan ce mata sukan ja maza su ƙarya eh to me ke kawo ka san duniya saboda sai kai tun farko sai karka je wani wanda take so a ramar da ƙarya sai ka je wajen mai gaskiya ba ina son ki eh to ai shine na ga su ma maza ai suna son matan da suke so suna musu ƙaryan ne suna son mata a yan ƙaryan ai to me ake kiransu ba ne ake cewa menene slay queen ba shine ba a ce Wesley Queen ko to yawwa kai kana <laughs> shine ko komai packaging ne ko packaging ga wanda ka san cewa wannan ita ce this one would make a great wife wannan ita ce za mu daidaita and I'm not saying wai saboda ke sleeping ne you cannot be a good wife mm, a'a mm, mm. sai ki je kuma sai ki abinda abin da ake so but akwai inda za kamata mu zauna mu gaya wa kanmu gaskiya wannan ne an ce mace manemin mata ne yana kaza yana kaza yake tunani ai ya ne zai dena. eh ba ta girki ba ta iya gyaran gida ba sai ka ce ni kuma idan na aure ta sai ta yi hmm. ta ina ne mutumin da bai yi abu ba cin ka aure shi sai yayi ta ina za ta fara magana na tsakani da Allah a koya mata a koya mai koya ma mutum abu ne da mutum zai koya kwana daya ba kwana daya ba a hankali a hankali akwai wannan patience na hankali a hankali akwai mana in an sa da rai inda ana son juna ko duk that is the problem yanzu ma mutane nawa ne suke auren son juna don me ake aure tukunna in ba don so ba wanda ya shirya kawai shine ka jana cewa late comer ba oh, late comer bane kina searching you are setting yourself up for a major meltdown ba late comer bane kawai dai dama shi kasan shi kuma yin Allah ne yin Allah ne so babu yanda za a ce wai kin tsallake wannan dama yin Allah ne sai in kin ji sai ta adda amma late comer shine because ba wai kina son shi bane kawai ya zo shi ready ne he's ready to get married kuma ya faɗi duk abubuwan da ke son ji sai ki karba sai ai aure yanzu hajiya ziyaratul haq a maganganun da kika yi masu kallon da masarar duka so su kira su tofa albarkacin bakunan su amma ina tare za ku yi mana haƙuri ba mu samu halin ɗaukan layukan ku ba sai wani makon idan Allah ya kama amma kafin mu lokaci ya karatu a minti ɗaya ta ina za a samu mafita ga ma'aurata mafita a ta yaya kamar yadda muka fara a neman inci ta ina za a samu mafita eh na farko ki gane cewa duk wani yancin da zaki neme shi a duniya tun kafin ki zo duniya Allah ya riga da ya baki amsan ki na ya mace mm. ke dama mai yanci aka yi ki mm. duk wani abin da ya dace Allah ya baki mm. in dai naki ne Allah ya baki sai dai wanda Allah ya ce kuma ya wuce iyakan ki kake daura kuma kake daura daga nan kaman batu na equality kice ke kina son equality da namiji mm. bai taso ba babu shi in dai a matsayin ki na musulmani wanda take bin kuma abin da mm. Allah ya ce mm. babu equality to ya maganan eh, wakilci waliyai waliyai dole <laughs> dole sai an gyara waliyancin aure dole sai ana bada waliyanci waɗanda suka san aure waɗanda za su bi sawun aure insha Allah to lokaci ya karatu